mai gida na tufuna da jajayen sau muke tare yanzu gashi na Allah ya raba mu Allah ya shi kansa ya gafarta masa bisa aljanna taimako masa Allah sada shi da manzon Allah Bismillahirrahmanirrahim Dan Allah ku yi haƙuri Allah ya ji kansa Allah ya sa mutuwa hutu ne Allah ya ji kansa a'a Allah sarki baban su dan baba sa iyayi to Allah ya ji kan rai ki hakuri komai lokaci ne hmm. haka ne hmm. Allah sarki Amin. Amin. Allah ya kyautata bayan shi. Amin. Amin.

ai na ba wannan zai fito an kuma wake wake abinci abinci ko sallama ba kai zaka tafi abinci to abinci abinci dai mun dafa mun cinye mun dafa mun shi inda aka aka yi wannan ba ka kawo wani abu a gidan da za a dafa mu ne ni ne nake kokari sanin abin da za a ci ya kokari ba kayan da da da da ba bai bari ake ake ba ake sarrafa ba kuma wannan kokari ne akan wani dafawar kawai shine kokari kawai saboda kin dafa abinci kenan kin yi kokari haka ne haka ne to ni wannan gadon ma wallahi raba shi zai kawai gwara a raba kowa ya daura ta yawa kaga wannan gado abba da kake dagewa mm-hmm. cewa sai a raba sai a raba idan kai wasa allura za ta tono ma. haba yaya kai me haka yau kwana uku da mutuwan baba amma ka fara maganan gado kamar wasu yan uba to daga mutuwa ta zuwa yau an bani abincin da nake ci amma wani in yana zai ne irin ba uban mu dai wannan irin rayuwa ne muke haka nan Allah kuma ya gaya mata magana ya yalin shi ahadi wallahi an mutu daga daga kai dai ba baka da gado baka da gado wallahi yanzu sai in je wajen mai garin shi kansa tunda ai akwai abubuwan da aka bari kadara ma a hannunsa wallahi sai in je wajen mai garin to da shi zo duk abin da ya kamata a zo a yi Eh, tunda ai garin akwai hukuma dai ko ba wai kawai da gani sai ku ne a garin ba wai yayi ka mutane na ji ne mutane fa na jin mu ranar da za a yi rabon garin ba da mutanen za a yi ba su ma jin mana ai mutanen za a haɗuwa zuwa a raba amma uban mu ɗaya gidan mu ɗaya kana maganan gado ya kwana uku da rasuwan baba to yanzu ke ba kya goyuwa da bayana sai dai wallahi ni ba na yi da nake ce na yi laifi ko wallahi ni ba na yi ga hanya na ce ga hanya ni dan Allah ka kan me gari alin da bakin cikin da ke damuna ya wajen me garin kuma zaka je kuma ah, kira shi zai zai tara mana mutane je ka je ka shi ya wani irin mutum ne Allah shi haka ba ba shi da ganin darajar kowa a rayuwar shi aisha abba kun ga mahaifinku ya rasu ko to dan Allah dan annabi ku zama masu hakuri ku kara hakuri ke dai na san kina da hakuri to ki kara akan wanda kike da kai kuma abba dan Allah ka hankalta ka hankalta dan Allah abba ka zama mai hakuri mai hankali mai sanin ya kamata hmm? inda mahaifinku ne tafi kuma daren dadewa dukkan mu fa za mu ce tuffa hmm? mai rai mamaci ne idan baka yi hankali a wannan mutuwan ba yaushe za ka yi hankali ne abba ke mani da san duk wannan magana da kike yi akan magana gado ne kuma gado wallahi sai an raba shi wallahi Allah sai an raba gado ba zai yau kawai in zo kullum sai dai ku turo min dan dan guntun tuwo ba in ci da rana ma wani zo ma in ci da rana da dare ba zan ci ba abba me na san duk wannan abin da kike kina wani kwai kawai ki fito ki ga min ke ga ra'ayin ki ba so kike araba gado kuma wallahi sai an raba abba menene abin duniya gado ni ne da karfi da gado ni ne mai karfi a ciki to abu menene abu menene abin duniya wanda ya tara ma ya bari ya mutu ya bar shi bare kai da zaka gada ni ko ban mutu ba sai na ci to waye maka magana gado anan ni ba cewa ne abu ka zan mai hankali da nutsuwa babu ruwa na da zancen gado ai gado dole ne a ba gado tunda na shekara 20 da wani abu ai ina da hankali da kana da shi ba za ka furta mu waɗannan kalaman da kake ni nauyi zan sauke wa abba wallahi da kana da hankali ka san me kake dan na ce maka abba ga hanya ka bi dodar wallahi ba za ka dauko wannan magana kana gaya mun ba sai ma baban ya hmm? rasu har da za a takura a magana ka rasu har yau za ka magana dawo ka haka ake Allah abba ba za ka gane ba ai talaka ne ya mutu ake da tsawaka wani lokaci ake ta wani kuni kuni amma mutum da arzikinsa da komai shi kenan sai ya mutu a bangare ku gefe kullun a ce mu ba da hankali wannan gadon fa kai ya dama abba ni ba akan gado nake maka magana ba tunda baka gane ba shi kenan a raba a za a raba me za a yi da shi abin ke hannunki ki tattara ki ke ke abin nan dinsa ni babu ni babu wani abu a hannuna babu ni babu wani abu da yake hannuna nasiha ce kuma ga ta ne maka ita to zan je wajen mai gari yayi abubuwan da yake hannun ya ba ya faɗi abin da ke a gurin sa zuwa hada hada ba kuma ba sai ka bari a kwana biyu an kwana ba sai ka je ba hmm. ke cewa kike a kwana biyu na kwana biyu ke so ai amma dai ko gado na aka raba yaya ka san cewa kai kowa gado a cikin gidan nan to kai hakuri mai abin tare hankali ne ni da yan uwarka nake uwarka ai ni mace ce ko ban kai ka gado ba kwata kwata ma ka zo sai rigima kake mu nawa ne a cikin gidan da kai ba sai ita eh? da kai ba sai ita ni nawa ma sai na haɗa gaba ɗin tarkata a baka menene a ciki eh abba menene a ciki abba to duk wannan da so ke kalallame ni ko ki gaya min wannan ki gaya min baki ki gaya min fari ko to wallahi ba zan yarda da wannan da wannan magana duk da kuke ba in dai akan wannan ne yawa Allah ganar da kai yawa saboda haka kawai ni ina wallahi ko ne zan ce Allah ya ganar da ku to don ka fita kai aski kafin mu Allah ganar da mu din an dan uwa na ke anya ya bai da hauka eh to mu ma ba shi da shi dai akwai makamancin haka kan kai daɗe ina gajiya ya gida ya kokari ya aiki to daga ina haka lafiya ne ko wallahi lafiya lau daga gida nake ya gida ya yan wannan alhamdulillah ya ƙara hakuri alhamdulillah wallahi rabu amu amin da rasulullahi to kusance na zo a kan maganar riga da ne na babana tunda ka kai kai ne amininsa kuma kai ne mai gari a garin nan haka saboda haka su yan uwana da babanmu ina ta magana akan a tsaya a raba gadon nan eh. suna ta nuna min cewa su wai tsindira dai lokaci to kuma bayan haka daman kuma kamun baba ya rasu ya gaya min daga cikin abubuwan da yake da shi akwai wani abu da yake hannunka eh haka ya gaya min dan ba ni kaɗai ya gaya ba da babar tamu da kanwata muna zaune tare da su ya gaya min ya faɗa maka eh yawa wani abu ne a hannuna ko wani zance eh to ma'ana dai kaman abubuwan da yake da su kaman dukiyarsa yawa ganin cewa kaman ko ita babar taka ita ta faɗa maka ta faɗa maka cewar ni akwai wani abu a ko a'a wannan ai a gabana akai a gabana akai kai dade ni eh ni baban namu ni ya gaya wa tunda ya san cewa ni ne magajinsa ko to kaga ni dole ya kamata ni ya gaya wa ma su dai suna gurin suna ji aka faɗa to kuma saboda haka na ga ya dace daidai yanzu in zo a raba gadon ko kuma ka bada abin da ke hannunka in ya so mu sai mu je mu nemi malamai a kira ka kai mai gari a raba a gaban ka yawa abin da ya kawo ni ke akwai tambaya da lamba maka to ina jin ka ina ji ai dai ka san masaki na ka san masaki ko masaki eh masaki masaki eh na san masaki ka san shi ko eh to masaki dan waye a ban gane ba baka san ubansa ba eh ba ku za mu je mu zauna za mu je gidan ka je gidan nan ba a me kake nufi da wannan magana to amma dai zan zo raba gadan ne kai kaɗai baka dan saboda baka da kunya ko ba wai ka raba ka bani ba ka ba mu abin da ke hannunka ko kuma ka gaya mana ga abin da ke hannunka da kaza da kaza da kaza shine a hannunka mu san meye a hannunka shine nace da ka san uban masaki to magana tana wurin ka amma tunda baka sani ba za mu zo shikenan oh tsaya tukuna bari mu fara maka ni mai gari suna na Ahmadu Ali mhm. ni in aka ce Ahmadu dan wala a ce dan Ali dan Ali eh. to masaki fa waye ubansa aini aini dubban gana shine ai tunda baka sani baka bari ka je zamu zo da masakin zai faɗi ubansa sai a raba gadon a baka shikenan je ka ranka kai daɗe za ka tashi ka tafi ko kuma sai dai na raina ya bashi ba na ce zan zo gidan ba to yaushe ne zaka zo yanzu din nan na sallar la'asar sakaliya zan zo gidan to to ina jiran ka in fa eh. baka je ba zan dawo ka dawo yauwa ka dawo ba zan faɗa wa ba zan faɗa maka uban masu ba ka dawo sai ka je ka je gurin sa nan nan yaro kawai kai ba dan muna ta